Babu mai hoji da gini Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata, kwararren likita asibitin Kaura Hasau da ke jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar Dr. Manu Amadu ya yi mana ƙarin bayani yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi da kuma wasu batutuwa da suka shafi azumi. To a wannan satin likitan zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abincin da jiki yake bukata musamman shuga da ruwa a wannan lokaci na azumi duk a ci gaban hirar tasu da abokin aiki na Mansur Sani. Shi suga idan ya yi karamci kwarai ya yi ƙasa kwarai mutum faduwa ma yake yi ba ya iya komai da haka ne yana da kyau mai azumi lokacin sahur in ya samu abin da ya ci jiki yana bukata. yana bukatar abinci yana bukatar ruwa akwai abubuwa da yawa cikin abinci waɗanda ba mu san da su ba sinadarai da yawa waɗanda jiki yake bukata waɗanda ba mu san da su ba in kai abin da ake bukata da ya ci abinci ba sai ka ci ba kayi ganga ya eh dai ci abinci sha ruwa haka sai ka ga kayi ne lahiya lau ba matsala kuma banda aiki a cikin rana in dai kana azumi banda aiki a cikin rana saboda in kai aiki a cikin rana wa za ka zub da ruwan jikinka yadda yadda mutane suke tsammani jiki kuma baya bukatar wannan akwai ruwan da dole ne sai sun motsa cikin jikinka in dai ana son kwayoyin halittar su masu yi aiki kun yi maganar abinci kamar mi da mi misali a ya kamata mutum ya ci da asubahi yanzu ga lokacin gani muke ciki ai ba kada abin da ka kayyade mu mutane na abinci abin da ya sawwaka ne za a ci in masara gare ka ita za ka ci shinkafa gare ka ita za ka ci eh in ka samu dan nama shi kenan ka ci abin ka ka gama da ruwa ka taushe idan an yi ni marece ya taho yawwa ana shan bamban wasu kaza za wani ya ce da ruwan zahi wani ya ce da ruwan sanyi akwai abubuwa da yawa da mutane suke zuwa wasu ce da ayan itace a likitance me ya kamata a likitance inda aka je wajen budin baki abu na farko abin da jiki yake bukata ruwa na sanyi a ce ruwa saboda in sanyi ya yawa shi ma yana zama matsala eh abin da ake so mutum ya sha ruwa da yawa kenan ruwa dai masu dan sanyi sanyi ko bayan ruwa kuma jiki yana bukatar suga kenan mutum sai ya nemi abinci wanda ke da ruwa kuma yana tare da suga yau alhamdulillah mun sani akwai su ina da baka ɗan misali kankana irin su da bido an sani wani biyan in baki dan mangoro abarba da sauransu to asa ga hula shi mangoro yana da wayar ka ga abinci don ka yi taka tsantsan eh haka cika cikin ka da mangoro sai ka iske macin abinci daga baya ka yi sallar tarawih abin zai maka zai maka wuya mm. ka ci wani abu da haka su kankana sun shi su lemun zaki mm. duka hada da su wajen buɗin su banana duka su banana ba kwarai ba ka mm. ci banana da yawa saboda ita ma ta yawa wayar ka gare ta kuma kamar yanda mangwaro yake tana iya kumbure mu mutum ciki kankana dai ta yi lemun zaki mm. ka samu dan naman ka tsoka bi tsoka guda tsoka bi ka ta gasashi ko soyayye kowane iri kowane ne ka samu ka ci abin ka ka taushe da ruwa shikenan sai ka zo kai sallar tarawih ka lahiya lau to ya kamata a ci ayi ganga in aka ce ayi ganga ai kuma ibada wuya za ta a wai a likitance ba ma a ba likitancin ma a likitancin an ce in ka ci abinci mm. ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska A addini haka yake ce ko a likitance ma haka ne cikin ka ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska in dai ba haka ne ba wallahi ba da ma sai ta maka wuya sai ka je kana sallah ruwa da hito ma ga baki to na bai kamata ba mm. kenan mutum ya ci daidai gwargwado to dokta in muka gangaro a wajen ciwukan da masu al'umma ke fama da shi musamman al'umma na fama da ciwuka irin su ah, ciwon tumbi hawan jini mm. ah, da sauran cututtuka waɗanda suke buƙatar a rinka cin abinci ko kuma a ce ba a shan wani gishiri da sauransu mhm. a lokacin azumi ana shan takaddama hmm. kamar me za ku cewa na irin cututtuka ne kuma ya kamata masu irin wannan cututtuka sai rayuwa a lokacin azumi eh gaskiya akwai akwai shawara wadda muke bada ko da yaushe idan azumi ya zo hmm. musamman ga masu fama da cuce-cuce irin waɗannan na farko dai mun sani akwai masu fama da estuma ciwon tumbi ko ulcer mun sani in dai ba lokacin azumi ne ba muna ga kiran mutane kada mutum ya bar ciki sake ya zama ba komai wannan yana sa walsa shi tsananta da su ma ya tsananta to shi ga lokacin azumi kaga ba dama a ce mutum ya ci abinci don haka abinda muke cewa lokacin azumi kai mai fama da estoma ka ga likitan ka shi ya san ga abin da ya kamace ka game da estoma da azumi mutum jarabawa yake yi jarabawa ke a gani in ana iyawa in kana iyawa sai ka yi ka ɗauki azumi so ɗaya so biyu ka je astoma yana tsananta la yukallifu na fasa illa wus'aha ko haka Allah ya ce ko mm. eh sai ka aje kai abin da addini ya rage da shi cikin azumi in dai ka ɗauka ka je abin yana tsananta aje je ci abincinka daga baya za ka rama kuma akwai dubara za a yi inda mm. fama da ciwon astoma na biyu akwai masu fama da cutar suga musamman waɗanda ke allura shawarar da muke ba su su azumi ba nasu ba su zai su tambayi malamai yaya za su wanda ke allura wata mai narkar da abinci nan take idan an yi ta kenan bai kamata ba ga mai azumi saboda ka yi allura misali bayan sahur ta narke abincinka tun ba ko ina ba to za ka ga wannan yini da wuya ka kai shi lahiya lau yana yiwa ma ka faɗi kenan wanda ke allura gaskiya azumi ba nashi ba ne in ma ya yi niyan yin azumi ya je ya ga likitan shi wanda yake kula da shi zai ba shi shawara kaka ya kamata ya yi yana yiwa a ce mai ya rage magani wanda ya saba amfani da shi amma irin wanda kake da a'a bai kamata ba yana iya kai mutum cikin wani hali wanda ba shi bane ba to akwai ma waɗanda su ba allura suke ba kwayoyi ne suke sha su ma dai muna ba su shawara su ga likitocin su waɗanda suke kula da su za a gaya musu ga yanda za su yi ko su rage magani ga lokacin da ya kamata su sha in aka yi haka aka karbi shawarar likita sai a yi azumi lafiya lau ba matsala bayan wani akwai masu fama da ciwon tansiyon shi hawan jini gaskiya dai ga namu lissafi hawan jini ma sun iza shi lokacin azumi tun da ba abinci ake ci ba ai ganga tansiyon nan mun sani yanzu mahi yawa dai abin da ke kawo ta akwai kiba kitse maiko ya kwanta da yawa cikin jiki yana iya haddasa cutar tansiyon ko hawan jini to ga azumi in dai mutum ya yi azumi fi sibilillahi abin zai zo masa da sauki tun da mutum bai ci abinci ba ya ganga kenan maikon shi na cikin jiki ragewa zashi idan ya rage kaga wannan hawan jini rage zashi in ma mai cutar suga ne wannan cuta ma ragewa za ta yi in dai ya ci abinci fi sibilillahi bai ci abinci ba yayi ganga saboda in mutum bai ci abinci ba shi jiki sai ya ce ga abin da nake bukata cikin yini ya to ya shigo idan wannan abin bai shigo ba sai jiki ya ce to ai akwai ajiyawa da aka yi ta maiko ai ta zai dauko waya wani da ita kadan kadan kadan kadan kadan kadan sai a ga mutum yana ramewa saboda bai ci abinci ma yayi ganga kitse bai kwanta ba maiko bai kwanta ba ajiyar da ita ce za ta rugu raguwa mm. tana raguwa yana samun lahiya tana raguwa yana samun lahiya mm. kenan ga masu kiba ko masu cutar diabetes ga dama eh, In dai suna so ji sauki kada a ci abinci yi ganga a ci abinci daidai gwargwado sai a rame kaɗan in aka rame ina gaya maka mutum sauki za yi ga jikin shi ta sai surin jin nasara to zai ji sauki tansiyon za ka ji sauki diabetes ma za a ji saukin Mashala. masha Allah to dokta akwai ciye-ciye da wasu abubuwa da muke amfani da su a wannan lokaci na azumi kayan ƴaƴan itace da sauran sauransu ya kamata a kula da su domin guje ma wani yawan gudawa wani zahi da ake cewa ai zahi ya taso da shan waɗannan kun ce a rinka amfani da kayan zaki da sauransu kan mutane su ba su kamuna a sha kuma daga baya a ta ganin likita to mu ga lokacin na azumi gaskiya shawarar da ba badawa abinci mutum ya san abin da za ya ci saboda in mutum ya ci abinci lalan abinci zai zama masa guba a cikin jiki to guba kuma guba tana iya ta kawo illa abin za ka ci ka tabbace mai kyau ne mai azumi ba a son shi da zawo ba a son shi da amashi kenan mutum ya ci abinci mai kyau wanda ya tabbata yana da kyau in dai ya lalace mutum kada ya unhwani da shi to akwai shaye-shayen zaki da ake yi kuma su turito ake ce mai komi eh. yawwa turito ba san ba komi ne fa a ciki yau inda mutum yana sinadarai ne masu araha kuma kaga san biya bukata da yawa sai a zuba guda ɗaya ka yi shi da zaki mutum goma su sha yau inda mutum yana da mata ko akwai 'yan mata a gidan shi ai ba sai ya sai trito ba ga har ya tsamiya ga sogo mm. duka waɗanga in aka shirya su sun fi lahiya ga jiki a mm. shirya maka tsamiya a shirya maka sobo lahiya launi ba sai ka sha tirito ba sai dai mun sani wanda bai da mata ba yanda za a yi sai dai sha ɗan tirito kishi amma ka a wuce gona da yini kuma saboda ka san abin da a cikin tirito ba sha ne kawai muke yi muna jin zaki ba mu san ba abin da kuna da wani sako ga mata game da tsaftace abinci kwarai eh, kuwa musamman ga lokacin ka in baka tsabtace ba ka kawo illa ga jiki musamman ga lokacin azumi abinci a tabbata tabbace tsabtatacce ne eh, in na wuta ne a zamanto ya sha wutar in ba na wuta ba a tabbace mai kyau ne za a aiki kuma a wanke hannuwa saboda guba ba ta da kyau ga lokacin azumi tana kawo illa don ka ayi taka tsantsan musamman dai ga lokacin ga da azumi. Masu sauraron muka da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A